Ezekiyel Sura ashirin da bakwai Makoki domin Taya Magana Ubangiji ta zo mini cewa, Ɗan mutum, ka yi makoki domin Taya, ka ce wa Taya, wadda take zaune a hanyar shiga zuwa teku, kasuwar masu yawa, mutane a bakin teku, ga abin da Ubangiji Mai Iko Duka yana cewa, Kin ce, ya Taya, ni kyakkyawa ce, cikakkiya, manyan tekuna ne. wurin zamanki, maginanki sun sa kanki ya zama cikakke, sun yi dukkan katakanki daga itatuwan fir, daga senir, sun kwaso itatuwan al'ul daga Lebanon don su yi miki jigon jirgin ruwa, da ok daga Bashan suka yi sandunan tuƙan jirgin ruwa, da itatuwan kasharina daga bakin tekun Saifurus suka yi daɓen jirgin ruwanki suka kuma manne masa hauren giwa; lilin mai kyau mai ado daga Masar ne, filafilan jirgin ruwanki suka kuma zama tutarki; an yi tutarki da shuɗi da shunayya daga bakin tekun Elisha Mutanen Sidon da arfat su ne matuƙan jirgin ruwanki; gwanayenki, ya Taya, suna ciki a matsayin matuƙan jiragen ruwa. masu hikima na Gebal suna ciki a matsayin masu tattoshe mahaɗan katakon jirginki; dukan jiragen ruwa da matuƙansu sukan zo wurinki don kasuwanci, mutanen Farisa, Lidiya da Fut su ne suka zama sojoji a cikin mayaƙanki; sun rataye garkuwoyinsu da hulunan kwano a katangarki, suna kawo miki daraja. Mutanen Arfad da Helek sun yi tsaron katangar a kowace gefe; mutanen Gamad su ne a hasumiyoyinki, sun rataye garkuwoyinsu kewaye da katangarki sun sa kyanki ya zama cikakke; Tarshish ta yi ciniki da ke saboda yawan wadatar kayayyakinki; sun sayi kayan cinikinki da azurfa, ƙarfe, kuza da dalma. Girka Tubal da Meshek sun yi kasuwanci da ke; sun sayi kayanki suka biya da bayi da kuma abubuwan da aka yi da tagulla; mutanen Bet Togarma sun sayi kayan cinikinki da dawakai, dawakan yaƙi da alfadarai; mutanen Dedan sun yi kasuwanci da ke; bakin teku masu yawa abokan cinikinki ne, sun biya ki da hauren giwa da katakon kanya. Mutanen Aram sun yi ciniki da ke; saboda yawan kyanki suka sayi kayan cinikinki da zumurrudu, da shunayya da kayan ado, da mai taushi, da murjani da yakutu, Yahuda da Isra'ila sun yi kasuwanci da ke; sun sayi kayanki da alkama, da minit da alawa, da zuma, da mai, da ganyaye masu ƙanshi. Mutanen Damaskus sun ga abin da za ki iya bayarwa sai suka yi ciniki da ke; ta sayi kayanki da ruwan inibi daga Helbon, da ulu daga Zahar, Wedan da Yaban kusa da uzul suka sayi kayanki, wato, gyararren ƙarfe da kayan yaji; mutanen Dedan suka sayi kayanki da sirdin zama a kan dawakai; mutanen Arabiya da dukan sarakunan Kedar abokan cinikinki ne. sun yi ciniki da ke, suka sayi kayanki da ’yan raguna, da raguna da awaki, ’yan kasuwan Sheba da Ra'ama sun yi ciniki da ke, suka sayi kayanki da kayan yaji mafi kyau iri iri, da duwatsu masu daraja iri iri da zinariya, Haran, Kanne da Edan, da kuma ’yan kasuwan Sheba, Assuriya da Kilmad sun yi ciniki da ke. A kasuwarki sun yi ciniki da ke suka sayar miki tufafi masu tsada, da na shuɗi, da masu ado, da dardumai masu ƙyalƙyali, da kirtani, da igiyoyi waɗanda aka tuƙa da kyau, jiragen ruwan Tarshis sun zama masu jigilar kayanki, kin cika da kaya masu nauyi a tsakiyar teku, matuƙan jiragenki sun kai ki can cikin manyan tekuna. amma iskar gabas za ta farfasa ki kucu kucu a tsakiyar teku, dukiyarki, cinikinki da kayan kasuwanki, ma'aikatanki na jirgi, matuƙan jiragenki da masu tattoshe mahaɗan katakan jiragenki, ’yan kasuwarki da dukan sojojinki da kuma kowa da yake cikin jirgi, zai nutse a tsakiyar teku a ranar da jirginki zai nutse, ƙasashen bakin teku za su girgiza sa'ad da matuƙar jirginki suka yi kuka, dukan waɗanda suke riƙe da matuƙi za su ƙyale jiragensu; ma'aikatan jirage da dukan matuƙan jirage za su tsaya a bakin teku, za su tā da muryarsu su yi kuka mai zafi a kanki, za su yayyafa ƙura a kawunansu, su yi ta birgima a cikin toka, za su aske kawunansu saboda ke, za su kuma sa tufafin makoki, za su yi kuka dominki. su yi ɓacin rai da kuma kuka mai zafi, yayinda suke kuka a kanki kuwa za su yi makoki dominki suna cewa, Wa ya taɓa yin shiru kamar Taya kewaye da teku? Sa'ad da kayan cinikinki suka tafi ƙasashen hayi, kin gamsar da al'ummai masu yawa, da dukiyarki masu yawa da kuma kayan cinikinki, kin azurtar da sarakunan duniya, yanzu teku ta farfashe ki cikin zurfafan ruwaye. kayan cinikinki da dukan kamfaninki sun nutse tare da ke; dukan mazaunan bakin teku sun gigice saboda masifarki, sarakunansu sun tsorata ƙwarai, fuskokinsu kuwa sun yamutse don tsoro; ’yan kasuwa a cikin al'ummai suna yin miki tsaki, kin zo ga mummunar ƙarshe, ba za ki ƙara kasancewa ba har abada.